biyu ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 da 47 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 uh, wannan shine majalisi na biyu a wannan majalis namu na tafsirin alkur'ani mai girma bayan abin da ya gabata a darasin da ya wuce na muƙaddima yau insha Allah ta'ala za mu tashi a inda muka kwana a shekarar da ta gabata cikin suratul baqara za mu tashi a faɗin Allah maɗaukacin sarki أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان fariƙun منهم يسمعون كلام الله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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون نعم آه إذا بمو من تابا a darussan da suka gabata a baya mabuɗin suratul baƙara mun yi bayani cewa maƙasudin wannan surar abinda take so ta tabbatar shine haƙiƙanin bauta ga Allah subhanahu wata'ala ayoyin surar gaba ɗaya suna zagayawa ne akan wannan maƙasudin na bauta ga Allah subhanahu wata'ala tana ɗauke da ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida, amma ayoyin duka suna zagayawa ne akan abin da ya shafi wannan haƙiƙanin ibada ga Allah. Mun ji cewa tana da mawdu'ai muhimmai guda biyar. Mawdu'i na farko shine ne ta yi magana akan kashe-kashen mutane dangane da bauta. a dangane da bautar Allah mutane sun kasu kashi uku akwai muminai tsantsa wanda farkon surar yi magana a kansu akwai kuma kafirai tsantsa wanda su ma bayan an yi magana a kan muminai aka yi magana a kansu a cikin ayoyi guda biyu sannan akwai munafukai wanda aka yi magana a kansu da tsawaitawa ayoyi masu tsawo suka yi magana akan abin da ya shafi munafukai kusan ayoyi goma sha uku wannan shine mawdu'in farko na surar bayani akan kashe-kashen mutane dangane da bautar Allah sai mawdu'in ta na biyu shine bayani akan ita ibada da mahimmancin ibada sune ayoyin da suka biyo bayan wannan suka yi magana akai tun daga aya ta ashirin da ɗaya har zuwa aya ta talatin da tara suna ishara ne zuwa ga ibada da kuma mahimmancin ibada a rayuwar mutum. Sannan gaba ta uku daga cikin gaɓoɓin surar shine bayani akan menene haƙiƙanin bauta da kuma misalai akan bauta ɗin, wanda su ne ayoyi tun daga kusan aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da hamsin da biyu suna magana ne a kan wannan babin a cikin wannan gabar muke a karatu bayani a kan haƙiƙanin bauta da kuma misalan bauta ɗin muna kan magana ne a kan yadda Allah yake kawo mana bani Isra'il da kuma irin matsayarsa a kan bautar Allah subhanahu wata'ala da yadda suke kangare ma bautar Allah da ƙin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine haƙiƙanin ibada bayan an gama wannan za a shiga bayani akan annabi Ibrahim da annabi Ismail da su kuma yadda suka yi bauta suka bi Allah tsantsa in Allah ya ce a yi kai tsaye za su yi bayan an ba da misalai akan bani Isra'il. Daga nan sai gaba ta hudu ta surar shine bayani akan cewa ita bauta ɗin ta gane dukkanin ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya. Ibada ba ya taƙaita a sallah da azumi da masallaci kawai ba, a'a rayuwa gaba ɗaya ta ƙunshi ibada. Babu wani ɓangare na rayuwa wanda babu ibada a ciki, wanda waɗannan ayoyin tun daga aya ta ɗari da hamsin da uku har zuwa aya ta ɗari biyu da hamsin da uku kusan aya ɗari suna magana ne akan wannan ɓangaren. bayani akan cewa duka rayuwar mutum gaba ɗaya ta shafi ibada da bauta sannan abin da ya shafi gaba ta biyar ta ƙarshe a cikin surar shine bayani akan girmama Allah da ganin girman Allah shine tushen ibada gwargwada yadda mutum yake girmama Allah yake ganin girman Allah gwargwada yadda yake biyayya da ɗa'a ga dokokin Allah subhanahu wata'ala wayannan sune gabobi guda biyar wanda suratul baqara gaba daya ayoyinta suka raba waɗannan gabobin duka kowace a cikin guda biyar dinnan mun ji kashe-kashen da yake karkashin ta a can darussan da suka gabata a baya da haka kamar yadda ce muna kan gaba cikin gaba ta uku ne wadda take magana akan misalai na bauta misalai na ɗa'a da kuma misalai na kangare mabauta yanzu muna kan magana akan misalai na waɗanda suka kangare mabautar Allah su ne bani Isra'il da haka a kansu ne muke magana tun daga shekarar da ta gabata zuwa yau da haka har yanzu dai gabar tana nan tana magana akan su a wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa afa tatma'una an lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma yana magana da manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin kuma a tare da su ɗin a garin Madina akwai Yahudawa akwai bani Isra'il wanda suke rayuwa tare da su a Madina. Sai Allah yake magana da su manzan Allah da sahabban shi, cewa afa ta umaruna an yu'minu lakum yanzu kuna sa rai, kuna zaton cewa waɗannan Yahudawan za su yi imani da ku, mana za su yi imani da abin da kuke kiransu da su na cewa su yi imani da Allah. su yi imani da manzan Allah yanzu kuna zaton cewa kuna sa ran cewa za su yi imani za su yadda da abin da kuke kiransu da shi wannan istifani ne aka yi a cikin ayar Istifani ne na inkari da istib'ad cewa abu ne wanda zai wahala ya yiwu ya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi me yasa aka ce abin ba zai yiwu ba ake nuna cewa ta yaya za ku yadda cewa za su yi imani Allah ya ce wa qad kana Fari'un minhum yasma'una kalam Allah alhalun wasu bangare daga cikin waɗannan yahudawa an samu wasu daga cikinsu su yasma'una kalam Allah wanda suna jin maganar Allah bayan sun ji maganar Allah ɗin sun bayu harrifu na homin ba'adi ma aƙalu sannan sai su je su canza maganar Allah min ba'adi ma aƙalu bayan sun fahimci maganar Allah sun gane cewa haka take nufi amma sai su je su canza ta su ce ga abin da Allah ya ce saɓanin abin da Allah ya faɗa shi ne sun bayu harri na hu min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci maganar sun gane amma za su je su canza ma Allah magana su kawo wani abu daban su ce shi Allah yake nufi wahum ya'lamuna alhalin suna sane ba wai kuskure suka yi ba ba mantuwa bane da gangan suna sane suke yin wannan aiki to irin masu wannan aikin afa taqma'una an yu'minu lakum za su yi zaton cewa za su yi imani wanda zai ɗauki maganar Allah da gangan ya san da gangan ne ya san ga abin da Allah yake nufi ya zo ya canza ma Allah abin da Allah ya faɗa kuma ya ce haka Allah yake nufi kuma yana sane to ta yaya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani wanda kan gare wasu da Allah ta kai su yi ma Allah haka to ya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abin da kuke kiransu da shi na cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani kuma ya aiko shi a matsayin manzo yadda da cewa manzo ne da haka wannan shine abin da wannan ayar take nufi menene alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya a baya mun ji yadda ake ta magana akan bani Isra'il da irin alaƙarsu da annabi Musa da irin abubuwan da Allah ya yi musu daban-daban da yadda suka kan gare ma Allah. To me yasa yanzu kuma aka kawo wannan ayar? Tunda wayancan ayoyin da suka gabata suna magana ne akan su asalin bani Isra'ila wanda suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam. Wannan ayar kuma tana magana ne akan su Yahudawa waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. munasabar kawo waccan wannan ayar a ƙarƙashin waɗannan waɗancan ayoyin da suka gabata shine a baya Allah ya faɗi miyagun ayyukan iyayensu da kakanninsu da suka gabata mun ji irin miyagun ayyukan da suka rinka aikatawa mun ji yadda Allah ya rinka zargin su mun ji yadda suka rinka zargin annabin da Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salam an faɗi miyagun ɗabi'unsu da miyagun halayensu to wannan sai ya sa ya dace a nan kuma su ma waɗannan waɗanda suka zama jikokinsu da tsatsansu su ma a faɗi miyagun ayyukansu a faɗi irin laifuffukansu da kangare wanda suke ma'alla, Allah daga cikin miyagun ayyukansu da laifukansu shine wa qad kana fariqun minhum sun mayu Allah thumma homin min ba'di ma aqalu da a anan an faɗi irin yadda suke jirkita maganar Allah suke canza ayoyin Allah da wani abu daban su ce shi ne abin da Allah yake nufi wannan yana daga cikin miyagun ayyukansu da miyagun halayensu da Allah maɗaukakin sarki ya ambata. Ambatan ƙistoshin bani Isra'il da labaransu a cikin waɗannan ayoyin yana da manufofi daban-daban. Me yasa ake ta ba mu labarin bani Isra'ila a nan? da irin tangare wanda suke yi da kuma irin abubuwan da suke yi idan an ce su bauta ma Allah su bi umarnin Allah su ƙi me yasa Allah yake ta kawo mana waɗannan labaran da waɗannan kisoshin a cikin waɗannan ayoyin akwai makasudi da yawa daga cikin manufofin shine a yi nuni akan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan labaran suna tabbatar da cewa manzon Allah annabin Allah ne, saboda labarai ne ake kawo musu wanda su ne kaɗai suka san abin da ya faru a wa'yancan lokutan, ba wanda ya san abin da ya faru in ba su ba, sai ga shi kuma manzon Allah ya zo wanda sun san shi, baya karatu, baya rubutu, bai taɓa zuwa ya je ya koyi wani ilimi a wurin wani ba. iyakar rayuwar shi a cikin garin Makka yayi hijira zuwa Madina ba wanda aka taɓa sanin cewa manzon Allah ya koyi wani abu a wurin shi sai gashi yana zuwa musu da labarin iyayensu da kakanninsu sama da yadda su suka sani to wannan labaran da ake kawowa dalili ne wanda yake tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne wanda zai taɓa yiwuwa a san wannan abin in ba ta hanyar wahayi ba. Da aka kawo waɗannan labaran yana tabbatar ma bani Isra'il cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi wahayi ne, ƙarin hujja ne ake tsayar musu daga cikin hujjojin Allah a kansu. Sannan yana daga cikin makasudin kawo waɗannan isoshin shine Allah maɗaukacin sarki yana irga musu ni'imomin da Allah ya yi musu su waɗannan bani Isra'il waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana irga musu irin ni'imomin da Allah ya yi mai iyayensu da kakanninsu a baya da irin karamci da Allah ya yi musu da irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu domin a bayan mun ji yadda Allah ya ba mu kissar irin yadda Allah ya tseratar da iyayensu daga hannun Fir'auna wannan falala ce daga Allah mun ji yadda Allah ya ba mu labarin yadda Allah ya sanya su suka zama shugabanni masu mulki a bayan ƙasa bayan da su ne kaskantattu da ake kama ƴaƴansu ana yayyankawa daga baya kuma aka mai da su masu mulki wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin wannan duka yana cikin ni'imomin da Allah ya ma iyayensu da kakanninsu sannan mun ji Allah ya bamu labarin yadda Allah ya keta ruwa suka zo suka bi ta cikin ruwan suka tsallake kuma Allah ya nitsar da Fir'auna da tawagashi a cikin ruwan wannan duka wannan nau'i ne na ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya yi mai iyayensu da kakanninsu da sauran nau'o'i na ni'imomi da Allah ya faɗa a cikin ayoyin da suka wuce ta hanyar gafarta musu zunubansu da Allah ya yi sun saɓa ma Allah sun bauta ma ɗan maraƙi sun yi abubuwa da yawa amma Allah ya ce sun ma'afauna an kummin ba'adi zalik sannan muka yi muku afuwa muka yafe muku duka wannan yana cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa Ta'ala ya yi ma bani Isra'il sannan a baya har ila yau daga cikin ni'imomin da aka lissafa mana mun ji yadda Allah yake samar musu da almannu was salwa a lokacin da suka shiga cikin imuwa abinci kawai duk abin da Allah yake saukar musu su ci su koshi ba tare da noma ba ba tare da wahala ba duka wannan yana cikin ni'imomi ruwan sha annabi Musa sanda ya sa kawai ya bugi dutse فقل نضرب بعصاك فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا sai dutse ya huje yana kulkulo da ruwa idan ruwa guda goma sha biyu kowace ƙabila daga cikin bani Isra'il ga inda za su rinka shan ruwa kada alima kullu unasin mashrabahu Bika wannan yana cikin ni'imomin da Allah subhanahu ya yayi ma bani Isra'ila a cikin waɗannan kissoshin da muka karanta sannan yana daga cikin makasudin kawo waɗannan Shi shine ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi labari da lallashin manzan Allah a ba shi labarin irin yadda iyayensu da kakanninsu suke kangararru da aka yanzu ko da sun kangare maka ko da sun yi imani da kai kada ka damu domin ɗabi'a sai iyaye da kakanni haka suke haka annabi Musa ya yi fama da su shi ya sa lokacin da aka yi ma manzon Allah wani abu na damuwa sai sai, rahimallahu fi Musa Allah ya ji kan uwana annabi Musa alaihi salam an cutar da shi da abin da fi wannan amma ya yi haƙuri. da aka kissoshin da Allah yake ba manzan Allah da sahabban manzan Allah lallashi ne ake yi gare su su sani waɗannan mutanen duk yadda kuka ga suna yi din nan to ku ji ma yadda iyayensu da kakanninsu suke wanda aka san iyayen da kakannin shi dan yayi wani abu kuma ba za a yi mamaki ba inda ya danganci irin wannan abin da ya gada wa man yushabih abahu fama zalam haka wanda yake ɗan gado wannan ba za a ce ba za a yi mamakin abin da zai yi ba da haka Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan kissa sannan daga cikin makasudin kawo waɗannan isoshin na bani Isra'il makasudi na hudu shine tsoratarwa da gargadi Allah yana yi masu waɗannan Yahudawan gargadi sannan yana yi masu larabawa da Allah ya aiko manzon Allah a cikin su gargadi da ban tsoro bana waɗancan mutanen kun ji abin da ya same su lokacin da suka kan gare ma annabi Musa lokacin da suka saba ma Allah kun ji a wa'anda Allah ya ce kuno qiradatan khasi'i ku zama birai kaskantattu Allah ya shafe su ya mai da su birai to kowa ma ya ji tsoron saba ma Allah ya ji tsoron kangare ma Allah domin Allah yana iya yin abin da ya yi ma waɗancan mutanen ga duk wanda ya aikata aiki irin nasu da haka a cikin waɗannan kiristocin da Allah ya ba na bani Isra'il akwai gargaɗi da tsoratarwa yadda Allah ya yi ma waɗancan to zai iya yi ma duk wanda ya bi irin hanyar su ya aikata irin aikin da suke aikatawa da aka duka waɗannan kistocin da aka bayar tun daga farkonsa har zuwa nan duka suna ɗauke da waɗannan matsasin ɗin da yawa da wasu sauran maƙasudi daban-daban waɗanda malaman tafsiri suke kawowa da aka an kawo wannan ayar domin a yi magana akan su na wannan zamanin bayan an gama da magana akan waɗanda suka wuce na zamanin annabi Musa alaihi salam da haka na wannan zamanin ga irin halinsu Allah ya ce kuna zaton za su yi imani da ku ne bayan a cikinsu akwai wanda suke sauraron magana Allah a nan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da cewa wa ƙadda na fariƙun minhum yasma'una kalam Allah domin a cikin su akwai wanda suna jin maganar Allah sannan su canza maganar Allah ne ake nufi da maganar Allah anan waɗansu malamai suka ce ana nufin at-taura da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam suna karanta at-taura suna jin abinda Allah ya saukar a ciki sannan su zo su canza wannan ma'anar da wata ma'ana daban ta taharifin da suke yi ma at-taura kenan wanda Allah yake zargin su a ayoyi da yawa na alqur'ani yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canza kalmomin Allah daga inda Allah ya aje su sai musu wata fassara daban ko su ɗauke wata kalmar su sa wata kalma daban da haka wayannan malamai suka ce ana nufin yasma'una kalam Allah shine suna sauraron at-taura sannan sai su zo su canza ma'anar attaura su ba ta wata ma'ana daban ba ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba kenan sai ya zama wa qad na fariƙun minhum na kalam Allah suna jin maganar Allah ma'ana ba suna jin maganar Allah kai tsaye ba kenan suna jin maganar Allah ta hanyar wasiɗar annabin da Allah ya aiko musu yana karanta musu maganar Allah suna ji sannan daga baya su je su canza ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan magana sai zama suna sauraron maganar ne ta hanyar wasiƙa ba kai tsaye ba wannan shine kaulin da wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai kaman al-Imam Mujahid ibn Jabar da al-Imam Suddi duk sun tafi akan ma'anar ayar suna jin maganar Allah ma'ana suna jin littafin Allah shi ne ma'anar maganar Allah ɗin. sai zama sun mai harrifunahu min ba'di ma ƙalu, sannan sai su zo su canza shi bayan sun fahimce shi kenan suwa ake magana a nan, ana nufin malamai daga cikinsu masu ilimi daga cikinsu wanda suke iya karanta a tauren, su fahimce ta sai su zo su canza mata ma'ana sai zama shine sun bai harrifunahu min ba'di ma ma'akalu Waƙar ta kana fariqun minhum kenan anan ana nufin malamai daga cikinsu. domin ba kowa ba ne ai zai iya zuwa ya canza maganar Allah ba kowa bane zai iya zuwa ya ɗauki attauran a cikinsu, ya canza mata ma'ana ya canza mata fassara domin attaurar dama tana riƙe ne a hannun malamansu, su su ne suke karanta ta kuma su ne suke bayanin abin da take nufi da haka su ne suke canza mata ma'ana saɓanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar shi ne ma'anar sun mai harri na min ba'ad ma aqaluhu wa hum alamu. me ake nufi da canza a attauran da suke yi da yawa daga cikin malamar malaman suke canza ma'ana da ake nufi a nan shine suna ƙoye sifofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk wani abu da ya shafi sifa ta manzan Allah da yake cikin attaura sai su zo su ɓoye wannan sifar ko su canza ta da wata ma'anar daban. In an faɗi ga wata sifa wadda suka ga ta dace da sifar manzan Allah sai su ɗauke wannan sifar su kawo wata sifa daban su sa a wurin. Ta yadda in an karanta ba za a ga sifar ta yi daidai da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bayan Allah ya yi bayani akan manzon Allah filla filla a cikin at din shi yasa Allah ya sifanta su da cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikinsu, domin an yi bayanin shi duk wata sifa ta shi Allah ya yi bayaninta a cikin at da haka sai su canza wannan ma'anar su kautar da mutane don kar su fahimci me ake nufi da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma suka ce a'a ba wai iya sifar manzon Allah suke koyewa ba suke canzawa hatta wasu daga cikin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar a cikin attaura ɗin suna ɓoye wannan hukunce-hukuncen su canza su da wani kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su yake cewa wata rana waɗansu Yahudawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo da waɗansu mutane guda biyu mata da namiji suka zo suka ce ya rasulullah ga waɗansu mutane sun yi zina da haka a yi musu hukunci suna zuwa da hukunci wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan suna da hukunci mai tsanani a cikin littafinsu sai su kauce ma abin da yake cikin littafin sai su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi su nemi a yi hukunci akan wanda suka yi wannan laifin da haka da suka kauce suka zo wurin manzon Allah da waɗannan da suka yi zina mata da namiji sai manzon Allah ya tambaye su manzon Allah ya ce ma za ta jiduna fi ayatin rajul fi taurat me kuka sani me kuka gani a cikin attaura don gane da ayar da take magana akan jefe mazinata sai suka ce a'a ai babu wannan a cikin attaura abin da yake cikin attaura za a shafe za a shafa musu bakin gawayi ne a wulaƙanta su ai musu bulala shine abin da za a yi musu a attaura sai abdullahi ibn salam radiyallahu anhu yana zaune sai ya ce ƙarya suke yi ya rasulallah ya ce maza Allah ƙarya suke yi in dai da gaske suke yi a je a ɗauko a taura a zo a karanta sai maza Allah ya ce a ɗauko a je a ɗauko a taura sai aka ɗauko a taura aka zo aka zuba ta aka buɗe ta yadda suke buɗe ta a baza ta a ƙasa sai wani daga cikinsu ya zo zai karanta da haka da ya zo zai karanta ɗin sai ya ɗauki hannun shi sai ya ɗora a kan ayatun rajimi akan wannan ayar ta jefe mazinata sai ya ɗora hannun shi a kai sai ya karanta sama sai ya karanta ƙasa sai abdullahi ibn salam ya ce ya rasulallah ƙarya yake ya ɗauke hannun shi daga inda ya dafa hannu ya ɗora hannun shi a kai sai ya ɗauke hannun shi sai ga aya aya to aya ayar da take magana akan jefe mazinata da aka sai maza Allah ya umarni da a je a jefe su aka je aka jefe su su biyun gaba ya wannan da yake da kan kuma ko ake kula bin ma'ani ma afan suka ce sun Allah sun san shi sun fahimta amma kuma sai su zo su canza ma'anar su canza ma'anar shi sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da haka duk wani abu da bai dace da son ransu ba sawa'un ya shafi sifar manzon Allah ne ko ya shafi wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah to za su canza wannan su kawar da shi su kawo wani abu saɓanin wannan shi ne sun bayu harrifu na hunin ba'adi ma aqaluhu wa ya alamu. waɗansu kuma malamai suka ce a'a ba wai ana nufin malamai daga cikin bani Isra'ila ba su wane ne alladhina yasma'una kalam Allah suka ce su ne waɗannan mutane guda saba'in ɗin nan da annabi Musa ya zaɓa ya tafi da su ganawa da Allah. Domin bani Isra'ila sun ce ba su yadda da annabi Musa ya je ya ce ya yi magana da Allah ba ya dawo. Suna so su tabbatar da cewa yana magana da Allah ɗin. Da haka Allah ya umarci annabi Musa ya zaɓi adadi na mutane daga cikin bani Isra'ila a tafi da su tsuru Sina. inda annabi Musa yake ganawa da Allah shine Allah yake cewa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina daga annabi Musa ya zaɓi mutum 70 domin zuwa ganawa da Allah sune suka je suka ga aka je annabi Musa ya gana da Allah dan haka suka ji maganar Allah da annabi Musa alaihi salam suka ce to waɗannan su ake nufi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wasu daga cikinsu suna jin maganar Allah bana an je da su inda ake ganawa da Allah kuma sun ji maganar Allah ɗin shi yasa a can a baya bayan sun ji maganar Allah suke cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu imani ba sai mun ga Allah ai magana kawai muka ji ya za a yi mu yadda a nuna mana Allah ido da ido mu gan shi tukunna shine lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan Allah ya ce fa akhadathum saiqa da aka sai tsawa ta kama su aka yi musu tsawa gaba ɗaya suka mutu Allah ya kashe su a wurin duka saba'in ɗin nan take shine bayan annabi Musa hankalin shi ya tashi ya zai iya koma cikin bani Isra'il wayannan shangararrun mutanen ya zafo musu mutum saba'in ya zo da su kuma su an kashe su duk sun mutu ta ya zai iya komawa yanzu ne ya roƙi Allah ne Allah ya ce summa ba'asnakum min ba'di Shi ne sai muka tayar da ku bayan mutuwarku la'allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah subhanahu wata'ala daga waɗannan mutanen al-imamu ibnu jarir tsabar ya yace su ake nufi da wa qad kana minhu minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu saboda sun ji maganar Allah to me ake nufi da canza maganar Allah din a ina suka canza maganar Allah da suka ji suka ce ai bayan sun dawo cikin bani Isra'il sun faɗa muku, e eh, mun ji Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma a ƙarshe Allah ya ce in za ku iya ku yi in ba za ku iya ba ku bashi suka ce to wannan shine thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun shine tsarin da suka yi wanda ya rubuta wancan abin da suka ji na maganar Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shine ma'anar thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da haka wannan kaulin shine kaulin da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar ya tabbatar da cewa shine kaulin da ya fi dacewa da wannan ayar ya ce idan a waɗan amma aksarin malaman tafsiri sun tafi akan wancan ma'anar ta farko ya sma'una kalam Allah suna jin maganar Allah shine a taura ba waɗannan saba'in ɗin ake magana ba Balma wasu daga cikin malamai sun yi inkari mai tsanani akan wannan ƙaunin na al'imamu ibn jarir tsabari rahimahullah amma ya yi kawo bayanai masu ƙarfi wanda suke ƙarfafa wannan maganar ya ce idan ana magana ne akan kangarewar bani isra'ila dan a saurari a taura ne kawai a canza mata ma'ana ai wannan bai kai ƙololuwa ba a kangarewarsu wanda ya fi girma a kangarewa shi ne wanne shi ne wanda ya ji maganar Allah kai tsaye kuma yazo ya canza ma maganar Allah ma'ana ya ce ai wannan ya fi tsautsanani a kan kangarewa shi ya sa ya fi cancanta a ce afa ta umaruna an yi umarnu na ku ya za ku yi zaton wanda suka yi irin wannan aikin kuma su yi imani da ku da haka maganar in canza a taura ne bai kai girman wannan ba da munin wannan wannan dai ne abin da al Ibn ibnu jarir tsabari rahimahullahu ta'ala ya karfafi wannan ƙaunin da shi amma al-imamu da wasu daga cikin malamai suka ce wannan ƙaunin ƙauli ne mai rauni ba zai tafi da wannan ma'anar ba thumma yuhadithunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum Adamu, sannan su canza shi bayan sun fahimta sun gane a bisa dukkan ma'anonin guda biyu ko dai wayancan da suke karanta attaura su ji sun fahimci attauran sun gane abin da Allah yake nufi ko kuma wayancan da aka je da su suka saurari maganar Allah sun saurari maganar kuma sun fahimta sun gane shine ma'anar min ba'di ma sai Allah ya ce wa hum ya'lamuna alhalin kuma suna sane abinda ake nufi da cewa wa hum ya'lamun ma'ana suna sane cewa fa canza maganar Allah suka yi suna sane cewa sun canza maganar Allah waɗansu malamai kuma suka ce wa hum ya'lamun ma'ana suna sane da irin uquba da zunubi da wannan laifin yake dauke da shi amma duk da haka suka yi sun san hukuncin wanda ya canza maganar Allah sun san hukuncin wanda ya ce Allah ya ce kaza alhalin bai ce ba amma duk da haka suka yi wannan abin shine wahum ya alamu ko kuma ya zama ma'anar duka gaba ɗaya za ta ɗauka ta wahum ya alamu bana suna sane da cewa canza maganar Allah suke yi kuma suna sane da cewa canza maganar Allah tana da uƙuba ne tsanani a wurin Allah amma duk da haka sai da suka canza ma Allah magana to irin wannan ta yaya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abin da kuke kiran su gare shi ta yaya za ku yi zaton cewa za su dawo su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan na cewa wa hum ya'lamun shine da wasu malaman tafsiri suka kafa hujja da shi akan cewa ana nufin malamai ne kenan daga cikinsu kuma an ce sun yi abin a ilmance wanda suke ba su ba malamai ba ba za a ce sun yi abin a ilmance ba ba za a ce wahum ya alamuna ba kenan wancan ayar ta cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kenan ana nufin malamai daga cikinsu suna jin maganar Allah shine zai dace da wahum ya'lamun suna sane suke yi a ilmance ba da jahilci ba da rashin sani suke yi ba fakhruddin razi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar daga cikin fa'idodin da za a fa'idanci da shi a cikin wannan ayar ayar tana nuna cewa malami mai ilimi idan ya kangare to ya fi kowa nisantar shirya bai kai wanda ya ƙi bin gaskiya akan rashin sani da jahilci ba duk wanda ya kangare akan ilimi to ya fi kowa nisa da shirya kangarewar wanda yake akan ilimi ba ɗaya take da kangarewar wanda yake akan jahilci ba shi ya sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya sami larabawa ya same su ne a cikin jahiliya shi ya sa sun suka fi kowa tarban addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yahudawa da nasarafa an same su ne da ilimi sai zama su suka fi kowa kangarewa saboda an same su da ilimi 'yan kaɗan daga cikinsu suke yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kangarewar mai ilimi ta fi muni fiye da kangarewar wanda yake ba shi da ilimi in aka kira shi aka yi mai bayani aka gamsar da shi zai gane ya fahimta sai ya bi abin da ake kiran shi akai da yawa in za a yi wa'azi akan abu za ka samu waɗanda suke kan anna masu ilimi daga ciki zai wahala kaga sun tuba sun bar wannan banna sun dawo gaskiya ko da sun san cewa akan abin da suke bata ne amma ba su bari ba amma mabiya fa mabiya za ka ga suna ta bari suna dawowa gaskiya saboda me saboda su dama ba wai sun ki gaskiyar bane akan ilimi dama rashin sani ne yasa suka bi da da an sanar da su sai su dawo kan hanya madaidaiciya da su ma wannan suka zamanto Tangare wadda suka yi da ilimi da suke da shi suka a akan haka Allah yake cire mu'minai tsammani akan su ta kada ku yi mazatan waɗannan za su yi imani saboda masu ilimi ne kuma sun a akan ilimin da haka ba za su dawo su saki wancan abin da suke kai su dawo kan hanya ba alimamul imam al-qurtubi yake cewa abin da yasa masu ilimi suka fi kowa in suka kangare suka fi kowa nisa da shari'a yace saboda sun san al-wa'd sun san irin alƙawarin da Allah yayi akan wannan abu da kuma gargadin da Allah yayi akai duk da haka kuma suka bi abin da suke kai ɗin, to wannan zai wahala kuma wani abu ya sa ya dawo wanda ya san wanda ya wannan abin Allah ya ce zai yi mai kaza wanda bai yi kazan nan ba ga abin da Allah zai yi mai kuma yana sane ya yi a haka to wani abu za ka zo mai da shi ka tsoratar da shi kuma ka dawo da shi daidai wanda ya san gargaɗin Allah da alkawarin Allah da wata kwaɗaitarwa duk da za ka yi mai ba za ta dawo da shi daidai ba saboda ya san abin da Allah ya yi na kwaɗaitarwa amma ya saba ya san abin da Allah ya yi na gargaɗi amma duk da haka ya saɓa, to zai wahala wani wa'azi na faɗaitarwa da gargaɗi ya zo ya tasiri a rayuwar shi ya dawo da shi kan hanya haka kuma a yana cewa daga cikin fa'idojin da za a fa'idanta da su a cikin wannan ayar tana nuni a kan cewa ba jahilci ba ne kawai yake sa mutum ya fada cikin ɓata. Ba jahilci ne kadai yake sa mutum ya fada cikin ɓata ba, akwai wasu sabubban daban da suke haifar da bata Domin ba jahilci bane ne ya sa su waɗannan bani Isra'il ɗin suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sun san ga irin yadda Allah ya sifanta shi kuma suna ganin abin da yake zuwa da shi na wahayi yana dacewa da abin da yake hannunsu suna da ilimi akan manzan Allah ke amma duk da haka suka ƙi bin manzan Allah suka ɓata kenan ba jahilci ba ne kaɗai sababin da yake haifar da ɓata a cikin mutane akwai kangarewa akwai kuma bin san zuciya da sarrai da haka zai iya yiwuwa akwai ilimin amma kuma akwai kangarewa zai iya yiwa akwai ilimin amma kuma akwai bin son zuciya da son to duka wannan zai iya sa mutum ya ɓace domin Allah maɗaukacin sarki ya zargi waɗannan mutanen duka akan waɗannan al'amuran suna da ilimi amma kuma Allah yana cewa ta yaya za ku rinka sa rai da cewa irin waɗannan mutanen za su yi imani kenan imaninsu yana da wahala shi yasa ɗan kaɗan ƙwarai ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yahudawa ƙwaya nawa ne suka musulunta ƙwaya nawa suka yi imani wanda su suka fi kuma kowa sanin manzon Allah ɗin amma kuma su suka fi kowa in yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da idan mutum ya nemi ilimi to kuma sai ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da kangarewa ya raba shi da girman kai sannan kuma ya raba shi da bin son zuciya da wannan ne ilimin zai iya mai amfani amma idan ba haka ba duk yadda ya tara ilimi ilimin ba zai zama ya yi amfani gare shi ba da haka wannan shi ne abin da wannan ayar take ɗauke da shi kwaɗaita ko jawo hankali ko ɗeba tsammani da cire damuwa a zuciyar manzon Allah da sahabban shi dangane da duk wani abu da za su gani na kangarewa daga wurin bani Isra'il wanda suke rayuwa da su a wannan zamanin. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون نعم sai Allah madaukakin sarki ya sake dawowa dai zuwa ga ambatan miyagun ayyukan su waɗannan bani Isra'il. Bayan a waccan ayar an faɗi mummunan aikinsu shine canza maganar Allah da jirkita maganar Allah subhanahu wa ta'ala, a nan sai aka sake wata sifar kuma daga cikin miyagun ayyukan da suke da shi. Allah maɗaukacin sarki ya ce, wa'iza da kullari na amanu, ƙalu amanna, wa'iza kala ba'aduhum ila ba'adun, قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون daga cikin sifofinsu shi ne suna ana ce wa idza laqul ladina amanu in suka haɗu da waɗanda suka yi imani ana suka haɗu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa amanu qalu sai su ce musu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su yaje ya kebe da sashi suka zama su kadai ne a tsakanin su su isu ne yahudawa sai waɗansu daga cikin su sai su rinka zargin waɗancan da suke cewa mun yi imani qalu sai su rinka ce musu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku zo kuna ba su labarin abin da Allah ya yi muku na buɗi, ta ya za ku je kuna ce musu kun yi imani ga abin da yake cikin littafinku, ya za ku je kuna faɗa musu irin waɗannan maganganun, abin da Allah ya yi muku na buɗi ku je kuna faɗa musu. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum dan su kafa muku hujja da shi a wurin Ubangijinku, ai dalili kuke ba su ai, kamar kuna ba su hujja ne. kuna ba su makamin da za su yaƙe ku da shi afala aƙilun ba ku da hankali ne to wannan shine abin da Allah ya kawo na sifar waɗansu daga cikin Yahudawa Shi ne sifar munafunci idan sun haɗu da masu imani su ce mun yi imani idan sun koma kuma tsakaninsu su koma suna zargin junansu a tsakani a nan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da cewa mun yi imani waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana akan wasu ne daga cikin yahudawa wanda suka yi imani amma imani irin na munafukai ba wai imani na gaske ba sun yi imani ne a matsayinsu na munafukai imani a baki amma a zuciyarsu ba su yi imani ba shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna daidai da waɗancan munafikan wa idza falau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un da haka waɗansu malamai suka ce to waɗannan su ake nufi da wannan ayar yahudawa ne amma munafikai da ga irin yadda suke fuskantar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi yahudawa ne suna nan akan yahudancinsu kuma suna cewa amanna mun yi imani mana mun yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne amma manzan Allah ne zuwa gare ku ku larabawa ku kadai banda mu shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sun haɗu da muminai cikin larabawa da muhajirun da ansa sai su ce musu ai mun yi imani cewa shi manzan Allah ne mun yadda manzan Allah ne amma manzan Allah ne zuwa gawa zuwa ga larabawa kamar yadda annabi Musa manzan Allah ne zuwa ga bani Isra'ila da haka wa'annan su ne ake nufi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sai su ce mun yi imani kenan imani ne duka a ma'anonin guda biyu imani ne mara amfani idan ƙaru amanna ana nufin munafukai ne dama ba su yi imanin ba imani ne na baki babu a zuciya idan kuma wayannan ne wanda sun yi imani da cewa shi manzan Allah ne amma ba nasu manzan Allah sun to Ba shi ma imani ne wanda ba shi da amfani sai kuma shi ne ya zo ya tsirre muku aiwatuwa da duniya gaba sai kuka iya da magana shi yanzu kun karyata annabi ko ba ku karyata ba kun karyata annabi tun da kun yarda manzon Allah ne to in ya ce kuma zuwa ga kowa da kowa ne dole ku yarda domin ba zai yi annabin Allah kuma ku sifanta shi da ya yi ma Allah karya ba da ka imaninku da cewa manzon Allah ne ba zai yi amfani ba da haka duka nau'o'in imanin ba shi da amfani a nan shi yasa sai suka ce wa ba a ba'dhum ila ba'd idan sashen su ya keɓance da sashi ƙalufi su rinka ce musu su manyan su kenan sai su rinka yi ma waɗanda suke faɗan irin wannan maganar faɗa suna cewa a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum za ku je kuna faɗa musu abinda Allah ya muku buɗi da shi Mana Allah ya faɗa muku cewa annabi ne, me yasa za ku je kuna faɗa musu cewa shi annabi ne, in kuka je sai musu shi annabi ne za ku ƙara tabbatar da su akan abin da suke kai kenan mu kuma su rinka nuna cewa mu ɓasattu ne mun yin imani da annabi. Da aka kada ku rinka ce musu annabi ne, shi ne a tuhaddi suna hun bi ma fataha Allahu alaikum, kuna zuwa kuna faɗa musu Abin da Allah subhanahu Ta'ala ya muku buɗi da shi waɗansu kuma suka ce a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum Abin da ake nufi ma fataha Allahu alaikum da Allah ya muku buɗi da shi shine bayanin da kuke musu na sifofin manzon Allah a cikin a taura domin wasu daga cikin ausu da khazraj mutanen Madina suna samun abokanansu da 'yan uwansu daga cikin Yahudawa suna tambayar su shin dan Allah tsakaninku da Allah da gaske kun ga sifar annabi Muhammad a cikin attaura sai su faɗa musu eh da gaske ne akwai a cikin attaura to sai manyan su sai su rinka mai irin waɗannan mutanen faɗa a tuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku zo kuna faɗa musu abinda Allah ya muku buɗe da shi na ilimi a cikin attaura na sifar manzon Allah kuna ce musu eh da gaske ne me yasa za ku rinka yin haka suna hana su yin wannan aikin kenan waɗansu kuma suka ce a'a a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shine labaran da su bani Isra'ila suke ba larabawa cewa mu Allah ya musu kaza, Allah ya saukar da azaba iri kaza a al'ummar da suka gabata, suna ba su labarin ƙistar ashabu tabti suna ba su kistar mutane iri kaza da irin azabobi da Allah ya saukar ma bani Isra'il shine sai suke musu faɗa. ya za ku zo kuna faɗa musu irin waɗannan labaran suna zuwa suna samun dalili akan ku ta yadda za su zo suna cewa na nahnu akramu ala Allah minkum ta mun fi ku karanti a wurin Allah mun fi ku daraja a wurin Allah ku ga yadda Allah ya da iyayenku da kakanninku mu kuma ba Allah bai mana wannan ba kenan mu mun fi ku matsayi a wurin Allah shine abin da suke nufi a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum bana kuna ba su labarin miyagun labarai na iyayenmu da kakanninmu za su zo suna kafa mana da hujja da shi akan cewa sun fi mu matsayi a wurin Allah a matsayinsu na laraba wanda su irin wannan abin bai same su ba shine abin da yasa suke musu faɗa duka wannan yana daga cikin abubuwan da ba da tafsiri suka fassara wannan ma'anar da shi bima fataha Allahu alaikum ma'ana dai suna zargin sa akan abin da suke faɗa na gaskiya dangane da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wannan gaskiya faɗanta za ta zamo musu matsala a cikin za ta sa a rinka gane cewa ashe su ba akan daidai suke ba wannan yasa suke jatsa wannan hanyar suna hana a rinka faɗan wannan magana suka ce idan kuna faɗa musu irin wannan li yuhaddukum bihi inda rabbikum domin sai su zo su kafa muku hujja da wannan maganar taku a wurin ubangijinku ma'ana a cikin littafin Allah da yake wurinku za su kafa muku hujja da shi. Ke sa galibi wanda yake kan ɓanna baya so galibi a gano ina ne masdarin shi domin in aka kafa mai hujja da littafin shi ya fi zaman mai matsala ya fi zaman mai hujja sai a ɗauko littafin a karanta a ce ai kuma a cikin attaura ga abin da kuka faɗa akan annabi Muhammad da ya sa kuma kuka iya imani da shi to ba sa so a rinka fito da irin wannan duk wanda yake da wata mummunar aƙida galibi za ka samu yana da wani littafi koyayye wanda bai so a rinka bayyana abin da yake ciki domin ana bayyana abin da yake ciki to wannan abin zai zama hujja a kan shi za a rinka kafa mai hujja da shi to gashi a littafin naku an ce kaza an ce kaza shi yasa zai wahala ka ga mutane akan fanna. ba sai ba su da wani koyayyen abu wanda ba sa so kowa ya gani ba sa so ya bayyana ga wani kamar yadda waɗannan yahudawan suke yi ba sa so a rinka faɗa ma muminai irin abin da yake cikin littattafansu saboda mai saboda suna tunanin za a kafa musu hujja da littafin Allah da yake hannunsu kuma sun yi imani da shi a ce ko kun kafirce mu kuma mun yi imani da abin da ku ne kuka zo mana da shi a littafinku waɗansu kuma suka ce hajjo kun bihi inda rabbiku ana nufin li yu'ayyirukum za su rinka aibanta ku da wannan abin da kuke faɗa musu in kuna ba su labarin iyayenku da kakanninku ko in kuna ba su labarin abin da yake cikin littafinku to za su zo suna aibanta ku da shi wata rana su ce ya aka yi ba ku aikata kaza ba ya aka yi ba yin kaza kuma a littafin ku akwai kaza za su rinka yin aibanta ku da wannan ya zamar muku abin aibu waɗansu suka ce abin da ake nufi da yuhajukum bihi inda rabbikum a wurin ubangijinku suka ce ana nufin rana alkiyama mana za su kafa muku hujja da wannan rana alkiyama cewa ga dalili a cikin littafin ku a gaban Allah lokacin da aka zo ana musu da juna domin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun za ku yi kusuma da juna a wurin a gaban ubangijin ku ranar suka ce to shine ma'anar li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin su zo su kafa muku hujja da shi a gaban ubangijin ku rana alkiyama waɗansu kuma suka ce a'a li yuhajjukum bihi inda rabbikum ana nufin dan su kafa muku hujja da hukuncin ubangijin ku wanda yake cikin littafinku domin inda rabbikum ma'ana fi hukmi rabbikum Kama yadda za a ce hukuncin kaza inda malik kaza kaza ya halatta a wurin malik ma'ana a hukuncin malik ko a hukuncin shafi'i suka ce to wannan shine abin da ake nufi da liyuhajjukum bihi inda rabbikum sai Allah ya ce afala ta'qilun waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana ci gaban maganar waɗancan manyan yahudawan ne a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun ba ku da hankali ne za ku je kuna faɗa musu abin da yake cikin littafin ku ma'ana su waɗancan su ne suke faɗa ma masu cewa amanna ɗin suke ce musu afala ta'qilun ba ku da hankali ne ba za ku aiki da hankali ba ku gane cewa wannan abin da kuke yi zai dawo ya cutar da mu shine afala taqilun waɗansu malamai kuma suka ce a'a afala taqilun maganar tana komawa zuwa ga muminai ne ma'ana afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza salaw qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahu bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun kenan tana komawa zuwa ga wa'anda ake magana a kansu da cewa afata umauna kuna zatan za su yi imani afala ta'qilun ma'ana ba za ku hankalta ba ku duba wannan kangare wanda suke da shi da irin waɗannan miyagun laifukan da suke da shi ai ya kamata ku hankalta ku gane cewa ba za su yi imani ba waɗannan mutane Shi ne afala ta aqilun ɗin amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a hitsaf ɗin ana magana ne akan su waɗancan masu maganar a ma bima fataha Allahu alaikum maganar sai har ƙarshe afala ta aqilu saboda shi ne ya dace da siyakin maganar da ake yi kamar yadda Fakhruddin Razi da wasu daga cikin malamai suka tafi akan shi da haka maganar ba akan muminai ake magana ba da aka kawo zamirin su akan afa ta tsuma'una da haka aka ce afala ta aqilun su dai a junansu ne suke zargin juna su ne suke faɗa ma kansu afala ta aqilun sai Allah madaukakin sarki ya Daka wannan ayar ta gaba tana da alaƙa da wannan ayar da ta wuce, awala ya alamuna an Allah ya alamu ma yusiruna wa ma shin ba su sani ba cewa Allah yana sane da abin da suke yi a bayyane da abin da suke yi a koyi Allah ya sani da wanda suke komawa gefen a zargi zuna duka Allah yana sane da inda suke fitowa a fili su ce amanna a fili duka Allah yana sane za mu tashi akan wannan ayar insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa ina fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma